Bayan ruwan ya tsagaita intisar ta miƙe ta ci gaba da tafiyarta. Daidai wani babban plaza ta dalilin wani mugun ciwo da ta ji mararta da kogunta na yi. Da kyar ta ja kafa ta samu wani gefen mota ta turkushe gaban plaza tana riƙe da kogunta sai rawan sanyi take tana yar fano alamar azaba. Indiyawa sai kallon ta suke suna wuce ta dan su dama ba su gaji taimako ba ko a tsakaninsu ko ka ta shiga yi ganin ta kasa daure ciwon abanta ta shiga kira tana juye-juye jikin motar da take ji ta ji an buɗe motar ta koma baya da sauri Da ganin su mata da miji ne mata na kallonta da yaran indiya ta ce ke me yake yi anan? kai ta daga tana kallon su bakaken fata ne kamar ita amma da gani za su haife ta ta mike da kyar tana riƙe da ƙugunta za ta bar wajen matar ta ce amma ke yar najeriya ce kuma ba ya ko ko kallon matar ba ta yi ba ta ɗaya biyu ta zube a wajen tana wayo cikinta matar ta juya tana kallon mijinta da ke tsaye kamar wani soko yana kallon su ta ce mu kalli fa 'yar mu ce ga kuma alamar ba ta da lafiya mu taimaka mata Wata jira mai zai ce bata karasa kusa da intisar da sauri ta ɗago ta tana kallon ta ce sanni kin ji 'yan mata daga ina kike haka. Intisar bata ce komai ba sai girgiza kai da take don azaba. Matar ta ɗago ta da sauri ta saka ta bayan mota ita ma ta shiga ta ce mu je abban ya shiga motar ya tada suka bar wajen. Yau ta dinga musu a mota duk ta rikice jin azaba tana neman kashe ta. Mata na rike da ita tana tofa mata da mijin ma duk ya rude ya ce, Asibiti za mu ko? Ta ce a amaje gida kawai zan ka bayuwar. Babban gida ne sosai matar ta ce, Ka taimaka min mu fito da ita bam ya zagayo yana kallon intisar. Ta ta zan fita hayyacinta ciwo ya ci ƙarfinta. Ta ce ka taimaka min mana abban mu. Ya koma baya da sauri a lokacin yana kallon intisar ya ce ba zan iya ba. Bari na kira muku 'yan aiki. ya cikin gida da gudu sai ga shi ya fito da 'yan aiki suka taimaka mata ta shiga ciki da intisar da taimakon matar intisar ta haifo santala santalan yaranta maza biyu ba karamin wahala ta ci ba matar ta sausaya mata sosai babban likita ce da ka taimata duk abin da ya kamata sannan ta kai ta bedroom ɗinta ta kwantar da ita kanta haɗo mata ti har ta yi baccin wahala mai gidanta kuma kasa zaune har sai da intisar ta haihu sannan hankalinsa ya kwanta matar ta gyara yaran ta kai su gefen uwarsu ta kwantar da su gashi gaba ɗayansu ba su da lafiya intisar ba ta farka ba sai can tsakar dare matar na zaune gefenta rike da ɗaya yaran da ke kuka ta kwantar da shi tana mata sannu kai kawai intisar ke gyara mata ta kira 'yan aiki suka kawo mata ti suka kawo suka ajiye matar ta ce maza ki sha ki ba su nono yunwa suke ji duk ba su jin daɗi yin ta saba ta ce komai ba da matar ta taimaka mata ta miƙe zaune sannan ta miƙa mata tun ta shiga kwarɓa a hankali mai gidanta ya shigo ya zauna yana kallon intisar ya ce sani baiwar Allah ya jiki ta ɗago kai ta shigo tana kallon shi wata yarinya ce da ba za ta wuce shekaru goma sha biyu ba ta buɗe ƙofar ta shigo ta so kusa da intisar da harshen hausa ta ce sannan intisar ta yi murmushi ta ce na gode yarinyar ta zauna tana kallon babies din ba karamin kama suke da intisar ba iyayen sai kallon su suke daga ƙarshe abbanmu ya miƙe ya bar ɗakin intisar ta ajiye tunaninta matar ta ce har ya ishe ki ta gyaɗa mata kai ta ce na ƙoshi matar ta ce bari a kawo miki abinci ki cikin ji Intisar bata ce komai ba matar ta mike ta fita. Intisar na kallon yarinyar ta ce ya sunanki yarinyar ta ce sunana Zainab. Intisar ta yi murmushi ta ce nice name waye kawo ni gidan nan. Yarinyar ta ce mom ne da dad suka kawo ki. Yanzu Intisar ta ce wani gari ne na. Yarinyar ta ce India. Intisar ta shigo bata ce komai ba. Gabanta na faduwa ranta a dakule. India kuma me kawo ta India? ba karamin tashin hankali kowa ya shiga ba rashin garin intasar har kwana biyu barin ma abba don shi ba ma ta aliyu yake ba har ta yar mutane yake hajiya dai ta dage kowa ta gani ta ce su safina ne suka yi ma intasar asiri ta hukaci ita ma dai ta zama kamar mahaukaciyar idan ta gaji da gantali don babu wanda ke kula ta kowa abin da ke damun shi ya fi karfinsa sai ta dawo ta zauna bakin kofar inda ali yake ta ta rusa kuka tana kuka har aka fara tunanin ko ita ma hukan za ta yi ne ali kam ya zama abin tausayi ba shi da aikin yi sai na kiran fatima duk ya zama wani irin haukan nasa ma sai ya fi nata shi dai shi dai a bashi fatimar shi kullum sai an zubar masa da awaye don tausayi Ga shi kullum su faruk sai sun zaga indiya neman intisar bayan sanarwar da suka bada gidan talabijin da sauransu babu abin da ya fi daga ma hankali irin yadda zai tunkari momi ya ce ba su ga intisar ba maganar ma inna bata taso ba da kuma za ta yi zaman jego haka kowa ya zama kamar mara lafiya asibitin babu mai zama ya ci kwakwaran abinci intisar kam na zaune hankali kwance gidan bayan allah da suka tsince ta ita da yaranta sai dai fa yaran duk ba su da lafiya kusan kullum allura ake musu barin ma sandan duk da rashin lafiyar tasu hakan bai hana su ci ba kamar ni shigance ne da su sosai ba sa ƙoshi ko kaɗan ko da yaushe bakin su motsi yake suna mugunta takura intisar gashi ruwan nonon ma bai wani cika ba hakan ya sa matar ta sa abban ya siyo masu mataran jarirai take dama musu ta basu shikenan intisari ta sami kwanciyar hankali ko kaɗan ba ita take rainan su ba wannan mai matar ce take samu ta raine shi matar ce take musu komai nata kaɗai ta basu nono nonon ma ita ta koya mata yadda za ta dinga basu kuma suna sha tana ihu wai zafi take ji Ba karamin dariya matar take ba matar ta ce, amma ke ‘yar fara ce ko ranar da suka cika kwana biyar ne a bamu da matarsa da suke ce ma anti suka sa intisar a gaba suna tambayar ta me ka ta indiya intisar ta shigo ta rasa me za ta ci tunda ita ma ganin ta kawai ta yi a cikin indiya a hankali ta fara magana wallahi anti ma ban sani ba kawai na gani ne a nan ban san wa ya kani ba duk suka yi shiru suna kallonta da mamaki anti ta ce a najeriya wani state kike intisa ta ce kano anti ta ce to mai gidan kifa ta ce shi ma can yake duk suka yi shiru suna kallonta anti ta ce kin tabbata gaskiya kike faɗa mana intisar kamar za ta yi kuka ta ce allah gaskiya nake gaya muku anti matar ta ce to shi nan bari ki kara kwari sai mu kai ki gida intisar dai bata ce komai ba Abam ya ɗauki Husaini yana kallonsa ya ce, Wannan kamar Husainin mu ko antinmu. Anti ta ce wallahi kuma baka baka ganin ita ma intisar kamar su kusan ɗaya da Zainab. Allah mai iko duk suka yi dariya Abam ya ce ba ki da nan ba kowa can gidan ne kada hankalinsu ya tashi da yawa Koma dai kuna da yan uwa a nan indiya ne intisar ta ce ni ma ban sani ba an ta ce ka bari nan da sati ɗaya ai za mu je Najeriya. Abam ya ce to shikenan Allah ya kai mu ne miki ya fita. Anti ta shiga haɗa musu madara don su fara sun fara mutsu mutsun yunwa kamar ba jarirai ba yaran. An ce ta ce yaran nan dai da yunwa kike barin su suna cikin ki yara da ci ya ciyaka kalla. Intisar ta yi murmushi ba ta ce komai ba ta tsira ma yaran ido. farare sosai kamar ita amma babu abin da suka bari na aliyu idan su bakin su hancin su komai nasu na aliyu ne yaran kamar yaran larabawa ga lips ɗin su pink wani sha'awa ta murmushi ta kau da kanta kowane farin ciki zai yi idan ya ga 'ya'yansa masu kama da shi antinmu ta ɗauki ɗaya ta shiga bashi fida ita ma ta ɗauki ɗayan ta ɗauki nasa ta fara bashi dan ta fara koyon yadda ake yi a gun anti anti yana da kirki sosai tunda ta yi wa bedroom ta take kayan da suka dinga siya ma jarirai sai ka rantse ka ce sun taɓa saninta komai nasu a wadaci yake a gidan su ma autansu yan biyu ne masu shekara takwas kusan duk yamma sai zainab ta shiga da ƙawayenta daban-daban wai su zo su ga antinta mai kama da ita intisar ta ji kamar ta yi ta zama a gidan don tana jin daɗin zaman da su sosai a bana zaune abin duniya shi kam ya ishe shi an tuna fisa gefensa ita ma ba mm, ba mm, sai ban tagumin da tarafka. wayar abba ce ya fito da shi yana kallon mai kiransa ina ce ya kasa ɗagawa har sai da ya kusan tsinkewa kamar za ta fasa masa dodon kunne ya ji ta ce lobukar ne ya ce eh, ni ne baba To ya wannan wace irin tafiya ce kai bukar kasan da cewa wannan ne wata rayuwar intisa. har yau a rasa wanda zai kai ni tun yaushe ka ce ina da kayana amma ka yi min shiru to ni yanzu zan sa kursum ta raka ni gidan yanzu haka ma a bakin gate nake wallahi da jakata abba ya girgiza kai ya rasa me zai ce mata da sauri ya samu abin cewa ki hakuri baba gobe zan dawo sai na sa a kai ki kuma su ɗin ma ai ba sa nan suna Legas. Ta ce yau ai can ɗin da maza ne. Abba ya ce to shi kenan baba idan na da gobe ki koma ciki. Ya katse kiran ya dafe kansa cikin tashin hankali ya ce ban san ya yi ba na fisa. Karfe tara na safiyar Lahadi Intisar suka sauka a Kano daga Legas. Antimu na rike da Usaini ita tana rike da Hassan kamar yadda suka ce musu Zainab na rike da wani 'yar jakan kayan abincin yaran don ita aka taho aka bar 'yan biya a Indiya gun 'yan aiki. Abbanmu kuma na janye da tiroli ɗin kayan Timis. Taxi suka sauka har ɗauka har kofar gida. Abam ya ba bashi kuɗinsa sannan intisar ta shiga gaba. Anti na biye da ita a baya. Abam ya tsaya daga waje shi da Zainab. Haka kawai ta ji gabanta na faduwa sai gidan ya mata kamar ta shekara bata gan shi ba. Babu kowa a tsakar gida kuma dama sai da ta yi wannan addara a zuciyarta ta ga bangaren inna ta nufa. Anti na biye da ita a baya har suka isa ta bude kofar hankali. Inna na zaune ta da kursum da ke mata kitso tana ta bala'i. Hajiya ta yi tafiya ba tare da saninta ba sai jiya ta lura ba ta gidan. Nan kitson nan kitsan zuwa gidan intisar ake mata don jiya abba ya dawo shi ma daga indiya ta sa shi a gaba Koya ki koya so gobe za ta tafi Lagos gidan Aliyu rasa me zai ce mata yayi da ita dan tsabar masifa bata lura da yana cikin tashin hankali ba ana sai fara mata magana ya ce ina Aliyu fa bai da lafiya da sauri ta ce Allah ya bashi lafiya kuma aigun intisa na ce zan je bagon Aliyu ba to kawai ya ce mata dan takaici ya fice daga falon inna aka shiga shirya kaya ba ba gani har da suke so abakam da sassafe ya bar gidan ranar da ta ce za ta tafi lagos din bayan ya gaya mu Momi abin da ake ciki da kuma intisar da ba su gani ba don ya ga ɓoye mata ma ba shi da wani amfani Momi bata nuna masa komai ba amma ba karamin kukan tashin hankali ta yi ba bayan fitarsa Inna ta daga kai da sauri za ta fara masifar waye buɗe mata kofa ba sallama suka yi ido hudu da intisari inna ta yi waje da ido ta miƙe da sauri tana kallon yaran hannunta ta ce me zan gani ya ka ni ramatu har kin haihu ban je ba kuma ban sani ba kawai sai ta fashe da koka ta ce amma Allah ya isa tsakani na da 'yan gidan nan gaba ɗaya yanzu an yi min adalci kenan takaiciyar shi intisar ga anti a tsaye gaskiya inna bata yi ba Shigowa ta ta zauna anti ta kasa shigowa sai kallon inna take. Inna ta ciro waya tana wuce ta ce maza ne mu layin bakar. ko sun da gaba ɗaya ta na kan yan biyu ita ma da mamaki ta karbi ta kira mata abba ta mika mata cikin ɗaga murya ta ce amma Allah sai ya yi mana hisabi da ku. Yanzu yarinyar nan a shiyar ta haihu ban sani ba, tun yaushe nake cewa ka kai ni kake kai ni ta kare shi maganar da masanancin kuka ta jefar da wayar intisar da haushi ya cika ta ta ce anti ki shigo mana ganin har lokacin anti na tsaye tana kallon inna anti ta yi murmushi ta shigo falon ta zauna wayar inna ya shiga rangin kursin ta mika mata ta ce abba ne a fusace ta ce share mara mutunci kawai uwar me zai gaya mun maza ki je ki kira mun zainabu don uwarta ita ma intisar kan kunya ne ya ishe ta kawai da ta sani dagon momi kawai ta tafi intisar ta kwantar da yaron hannunta ta bude firij, ta ciro ruwa da lemuka dama sun karya tunda sun karya a Legas ta ajiye ma anti sannan ta ɗauko kofi ta ajiye mata anti ta ce da kin bar shi kawai intisar cikin yayi miki sauki yanzu ko ina ta miƙe da sauri ta ce cikin take ciwo intisar ta kalla mata rara bata ce mata komai ba Kwasan ta shigo rike da wayar momi ta ce ina waya abba zai miki magana ina ta ce ta Allah ne rabu da ni mai zai ce min ta fusge wayar ta kara a kunna ta ce me ka ce min bukar wace intisar ɗin ka sani ani sai Allah ya saka min nan da yan biyinta sun zo da wata doguwar mata fara mai dogon hanci yau ina zan sani bukar ta katse wayar ta ajiye tana kallon kulsum ta ce baki ce ma Zainabu ina kiranta bane kursum ta ce tana zuwa Intisar na kallon kursum ta ce Kulsum abba fa inna ta ce ya ce yana zuwa Intisar ta daure fuska tare da da bakuwa muke bako muke ina yana waje ina ta ce to shi shiga da shi falon abban naku intisar ta miƙe ta fita ta yi gida ta ce abban mu ku shigo har falon abba ta kai shi Zainab na biye da ita a baya ta bude firij ta ciro masa lemo da ruwa ta je masa da kofi ya mata godiya sannan ta kama hannun Zainab suka fita daga falon. A sanye Mami ke tahowa daga ɓangarenta duk da kursun ta ce mata in ta sarce ta zo sai ta kasa yarda bayan ga abin da ya faɗa mata jiya. Suna da ido da mominta ta ruga a guje ta rungume ta cikin farin ciki. ji ta yi kamar ta fi shekara goma rabanta da ita momi kasa cewa komai ta yi sai hawaye hakan ya ba intisar mamaki jikinta ya sanyi ta ce momi me ya faru momi ta kasa cewa komai sai kallon zainab da take da kyar momi ta ce ce waccan intisar ta ce family ɗinta ne suka da ni gida momi suna da kirki sosai ta na falon inna muje kiranta momi bata ce komai ba suka yi bangaren ina, suna shiga falon ina, ina ta fara ma momi jaraba yanzu abinda kuka mun kun kyauta kenan Zainabu momi bata tanka mata ba ta shiga gaida anti anti ta amsa da fararta ina ta ce magana nake miki Zainabu anti ta ce Mama bana tunanin sun san da haihuwar intisar ba, ina ta gala mata rara ta ce, ya zaki ce min haka ki ma kin san kika sani anti ta murmushi ta ce to mu a indiya muka tsinci intisar tana nakuda sati biyu da suka wuce nuna intisar ta haifi yaran nan kuma bayan ta da hankalinta na tambaye ta gunwa ta zo a indiya ta ce ita ma ba ta san waye ta ba satin ta kusan biyu a gidanmu muka maido da ita nan najeriya da mai gidana ina ta yi tsaki ta ce ni ban gane shirmamman hausan nan naki ba warwa intisar ta sani a indiya da zaki ganta a can dama Legas kika ce min wannan karya kiki salama abu ne ina yin shiru ta ce ka zo ka ji min karya banza bukar waya indiya aka ga intisar tana yawo abba ya shiga falon yana kallon intisar da mamaki ya zauna ba tare da ya shirya ba ya sauki wani ajiyar zuciya ya dafe kansa ya ce alhamdulillah inda ta ce ta mi kasa ba ina amsa yayi yana kallon anti ya ce baiwar Allah ina kuka ga wannan yarinya dan Allah anti ta ce a New Delhi ni da mai gidana mun fito daga wani plaza Abba ya ce Allah Ubangiji ya taimake ku kuma kamar yadda kuka taimake ni ya ka muku da alkhairi ina ta ce yau na gaskiya wai ni me ke faruwa ne Abba ya juya yana kallon ina ya ce baba yau kusan wata uku kenan Fatima ba ta cikin hankalinta ba mu gaya miki ba mu har indiya daga lagos nemo lafiyarta satin mu a indiya aka neme ta aka rasa yau sati biyu da kwanaki kenan da muke neman ta indiya inda ta kaze shi da sauri ta ce kamar ya ba ta cikin hankalinta hauka take komai abu ya ce kwarai kuwa baba amma waye ya ba mu gwiwar zuwa mu gaya miki babu shi wannan mummunan labarin mara daɗi mun sa hankalin ki tashi zai baba na shiga damuwa da ban taɓa shiga ba a rayuwata yanzu haka aliyu na can asibiti shi ma ba hankali tun bayan da muka nemi fatima muka rasa su nafisa da aisam ai duk suna can tunda abu ya fara magana intisar ta tsaya da mamaki tana kallon abba wai ita ce ta yauka maganar abba ta ƙarshe ya sa ta hawaye inna ta miƙe jikinta na rawar bala'i ta ce waye ya haukatar min da jikata a gaya min don ba mu gaji auka a har mu ba abba ya sauke a jiyar zuciya bai ci komai ba kuka sosai intasar ta ki aka mamomi an tukam jikinta ya yi sanyi don ba ta san a lokaci suka tsinci intisar ba kuma ba ta ga alamar hakan ba ina ta dinga iyo da kuka a gidan wai a kai ta gidan su safina ta san ba zai wuce aikin asiri suka mata ba abu ya miƙe bai bi ta kan na bai fice a zuciyarsa yana hamdalar bayyanar intisar da gaggawa haka. Wai bayan komai ya lafa Inna ta sami ta sani. Ta sani amma dubar arshin ɗinta ya san bai yi kuskuren rashin gaya mata ba. Yana fita Nafisa ya fara kira ya sanar mata sannan ya shiga falansa ya tarar da mu zaune yana kallon news. Ya ce ashe ba ko gari ne ba sanar da ni ba. ya ba shi suka gaisa sannan ya shiga masa godiya